sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa sautin hikima. Yau kuma ga madauki da sabo kuma ƙayataccen labari mai suna a lokacin miki. Wanda ni mama Aslam zan ranga karanto muku. Da fatan za ku biyo mu sannu a hankali domin jin labarin mai kunsa. A sha sauraro lafiya. A lokacin miki kashi na ɗaya. Hasken farin watan da ya haske turare da suka zagaye shi masu fitar da ƙyalli daga ganinsu. wanda hakan ya sa sun ƙawata gari matuka haɗi da sanya zukatan bayan Allah a nishaɗi. Wanda mafi yawan zukatan mutane musamman na ƙauye inda babu wutar lantarki a gare su cikin jin daɗi da walwala suke. Ga iska mai daɗi da yake ɗan kaɗawa lokaci-lokaci gami da ƙarshen ƙasa da ke tashi wani daɗin shaƙan. Ga yara da ke jin daɗin yanayi duk da dare ya yi amma suna wata suna wasan su don babu duhu da zai sa a shige da a lokacin. ta take da sauri, iska na ɗan kaɗa ta, hannun ta harke da farar roba. Mai marfi da ta ɗauko niƙan awara da za su soya da safe kafin ta tafi makarantar boko. Tafi take cike da nishaɗi a zuciyarta, wanda ne yake saka ta jin daɗi har tana limshe idanuwanta. Tana tafi cikin sauri da wani buri da ya wuce ta ga ta isa gida. Ta tace markaɗan waken da ta ɗauko daga gurin niƙa. Wasu mutane ne zaune wanda magidanta ne. Ɗabi'ansa shine duk dare a shimfiɗa ƙaton tabarma ƙofar wani gida. su dinga yan ciye kafin su shiga gida gurin iyalinsu da aka bari da tuwo da miyar kuka ba kifi ko nama a cikinsa haka mace za ta rufe idonta ta ci har sun saba ma ba su da wani aiki idan sun zama idan sun zauna sai tsurko da sa ido idan mace ta fito zuwa unguwan dare za su fara cewa wance ce matar wane ko diyar gidan wane ce waccan idan akwai abin da na ƙi jini a rayuwana shine na wuce wannan bakin daban na yan gulman shiyan mu dan duk mutuncin da kai wasu baka tsira ba a gurin su sai sun yi gulman ka idan ka riga ka ba da baya ina ka gurin kamar na wuce na share su amma kan bai yiwu ba don hasken farwatan da ke akwai a lokacin ina kawowa gurin su na ɗan duka ina faɗin ina wurin ku suka amsa kusan a tare da lafiya kalam na sa kaina na wuce na wuce su na san cewa ba tsira zan yi ba ni ma daga kaidansu a lokacin sauri nake ba abin da ke raina kamar daga na shiga gidan na idar da abin da ke gabana a lokacin ina shiga gida da sallama na samu musu in na zaune da yan uwana su ma suna cin abincin dare mahaifina shi ma ya dawo gida a lokacin gaishe su ne in nake cewa da ni kin karɓo rikan ne na ce da ita "E, inna ban tsaya ba na tuɓe zanin jikina kada ya ɓaci na ɗora wani kuɗaɗɗen wani zani nawa duk da shi ma wanda na cire ɗin dai ɗin ne sosai amma wanda na ɗaura ɗin ya fisa koɗewa sosai na fara tatan kullun waken da ke cike fam ga roba ina jin suna hiran su na manya har na gana har na gama abin da nake yi sai a lokacin na samu na samu sa'idan kaina kwanan tuwon na jawo na tasa a gaba na, don na ci amma ina kallon tuwon na ji ba jin sa sai kallon tuwon masara kawai nake yadda ya sanyi kalau a kwano har ya fara bushewa daga sama muryar mahaifiyata na ji tana faɗi wai rama ba za ki ci abincin nan ba ki tashi a wurin ba In suka tuwo a gaba haka kina kallo yanzu za ki iya cewa ya yi sanyi ba ki ci ba ko ki kwana da yunwa jin magana ta yasa na ɗan kai hannu ga kwana na fara tsakura a hankali na san cewa idan na ci sai ya tara min da zuciya don haka nake ƙa'ida nan in na ci tuwo mai sanyi baya bani lafiya gashi kuma Allah ya halicce ni a gidan talakawa Talakawa ma na ƙware idan ko a ƙauyen mahaifina ba su da shi ko kaɗan haka ne sa muke cikin wahalar rayuwa sai na yi ɗan talla za mu samu abin da za da lura rayuwarmu da shi duk da hakan da muke zan ce alhamdulillah don muna jin daɗin rayuwa da muka tsanci kanmu a hakan idan na dawo boko zan ɗauki tallan abubuwa iri daban-daban na yau daban na gobe daban tun daga kan awara da safe idan na sayar na wuce boko idan kuma na dawo na ɗauki shinkafa da wake da fafa zuwa yamma wani lokacin na ɗan je islamiyya wani sa'in kuma na ƙara fita da tallan gujiya ko rogo ko marau-marau wani lokacin har ƙwai da faffe nake ɗauka ina yawatawa da shi duk wani abin da za a ɗora mun, sai Allah ya ban sa'a da sayar na dawo a cikin lokacin da haka muke samu ɗan abin rufin asirin mu ba mu zama da yunwa a gidan namu akan ce talla yana ɓata tarbiyya ni dai zan ce sai dai dama an tar da halin ɓaci ga yarinyar don ba na tsawa wasa da maza balle har akai ga mun magana banza kwanu namiji ya rike mun, zan tsaya ne mai cin mutunci da gobe ba zai ƙara min ba ma gane da Allah yake ban sa'a ga sana'ata har wasu iyaye suka min ƙazafi wai kila wai loko ake tsayawa da ni a yi min juye a bani kuɗi ko su ce kona na da ke bani kuɗi kuɗin abin da na fita da shi cas abin ba san daga Allah bane ba yake ba. na saka a raina na saka a ne mamafiya ta zaman lafiya a ɗakin ta ne kishiyar inna ta takan ta faman sakin magana da ɗiyan da ɗiyanta don su ba irin hazaƙa na suka yi ba duk da ba wani isasshen karatu nake samu na yi ba amma kuma Allah ya bani kokari da karatu na boko da na muhammadiyya din gabaki ɗaya dan ba a taɓa mayar da ni baya ba a taba mayar da ni baya ba ga karatu ba shi yasa koya ne nake dagewa na na je kowanne dan na dan samu abin da ba a rasa ba duk da mahaifinmu bai son tallan mu dole ne yasa yake bari don idan yi magana ya san amsa da zai samu gun uwayenmu akan tallan wata rana an kame mai kara kan Hafsat iyar kishiyar nata ya shigo gida ya bace na faɗa sai cewa mamatin yo idan ba su tallan ba kan mu zamu ci me amfani ɗiya mace a gare mu idan ba talla ba da me zamu tara musu kwanukan aure ga lullori da baka iya tsare mana ka kwaso mu ka cika gida kamar zaka kai kurmi sai ɗaya muke zuba maka babu wani tallafi daga gare ka Baba ya ce amma saboda Allah ko ban iya tsare maku komai ba ai bai kamata a ce har an kawo karan yaran nan ba gare ni ba akan talla Mama ta ce idan baka son su yi talla sai mu gani a ƙasa ko? Kaga sun huta mu ma mun huta. Su yan gulman da suka zo faɗa maka ga aibu ga aibun su ina duk ina dukkar dukkar karan nan ba gidan yaran da ba su talla. Rushe kawai ya ce Lauratu wata rana za ki gane magana ta gaskiya ne idan yaro ya ba daidai ba har aka samu mai faɗa masa gaskiya kamata ya ka tsaya ka duba ba ka hau yin faɗace faɗace ba. Ta ce ai dole na hau faɗa tun dam an zugo ka ka shigo za ka yi min tijara a tsakar gida haka nan. ba lawisa ce kawai ke kawai ke talla a gidan nan ba amma don ana hasada da ita an ɗauki tsana an saka wa yarinya ita kaɗai fita ya gidan don bai da ta cewa don mama ba wani fawa yake da ba wani fawa ba wani fawa yake da shi a wurin ta ba mahaifiya na ma haka take zama hakuri da ita tana bin ta don a zauna lafiya wannan kenan na dawo daga makaranta kenan ina kokarin cire uniform din jikina na ji muryar sunusi Dan gidan mama altine makwabciyar mu yana sallama Tsaraba ne ya kawo gidanmu yana faɗin ga shi in ji maman shi ta ce ya kawo mana. Wayan ta Sa'adu ta zo daga birni. Sabulun wanki ne kilin da biskit a cikin wani roba aka sako. Kun san halin yan ƙauye da kara ko ya abu yake sai makwabci ya san ma makwabcin shi idan yana da ɗan yawa. Da sau na ɗaga labulen ɗakin jin sunan wacce aka ce ta zo daga birni. Yar gayu ce ta ƙarshe don ko magananta abin sha'awa ne. Ga ta da son mutane ba ta ƙyaman 'yan ƙauye, 'yan ƙauyen mu ko kaɗan. Ai da na ji wai ya take ga mama Altine Yar ƙanwarta ce ta birni da ta rasu. Su biyu ne a gurin iyayensu ne da mahaifiyarta ta rasu ta mayar da mama a Atine kamar uwa cikinta. Da sauri na ɗaga labule ina cewa Anti fara ta zo Sunusi ya ce ta zo har ta haihu da yarta ma mai kyau da sauri na juya ta jawo tsohon hijabi na na saka. Na soyi 'yan silifas ɗina na tsamfin takalma na da duk sun suɗe wurin yawon talla kuma ba a sai min wasu ba na fice daga gidan namu. Ina ji inda tana kwaɗa min kira da ke ke ke dan ba ta kiran sunana saboda ni ya fara ce a gurinta ban tsaya ba dan na san kiran akan dafaffen gyaɗan da aka dafa min ne na zo na fita da shi ina sha gidan na samu ta ɗauko buta za ta yi alwala sai na ja na tsaya don kunya saboda ina jin matukar kunyar ta haka kawai tun ina karama idan ta zo ina liƙe da ita kafin ta tashi za ka gane don ina shan kwalliya da kitso irin na 'yan birni kala-kala a kaina. Dole ya walta da yawan gashi mai santsi da tsawon gashi baki amma bai samu gyara ba Dan ba lokacin yin hakan gare ni saboda a kan talla. Sai na yar ficiciya ta. Idan ta kai gare ni ta ce cikin murmushi, "A'a, wa nake gani haka kamar 'yan rahama kamar 'yan ramara 'yan rama-rama nan." Na bango yana karasowa inda take duke za ta fara alwala a lokacin mama a ta fito daga ɗakin ta. Na bunu take cewa, "Ita ce mana." Bata girma ba yanzu, ba ta girma ba yanzu kuma ai kunyar ki take ji. Ta gama miki fitsari a kwance. Da ce kai haba ma mama ai wannan da ne inda mama take tsaye rike da yarta na karasa na ce mama yar antin ce wannan ina mika hannuna ina kokarin karɓar yarinyar da ke ɗauke a hannun nata na ce mama yar anti ne wannan mai kyawu haka yarinyar sai kamshi take kamar kamshin turare kamar kamfanin turare ne a jikinta na ce kukan kun ji daɗin ku komai naku na birni jibi yarinyar nan ma kamar baturiya dariya mama ta dariya magana ta ya bawa anti da ke allula ba ta yi magana ba sai ta gama Lola tana miƙewa ta ce take cewa da ni rama ba ki gaishe ni ba fushi nake da ke ai na ce don Allah anti ki haƙuri idan ki yi fushi da ni ai ni na bani dariya ta ƙare har lokacin haƙurinta na maka ya ɗan bayyana a fili ta ce kai rama kai rama har yanzu dai kina nan da shirman ki dai ashe ko yanzu rama na ke ce kika girma haka idan wani guri na ganki ai ba zan ce ke ce ba haka kunyan magana ta naji mama ce ta ce ga tana saura aure ta girma abin ta fa baki ga har ta wuce Jirgin dangi ba komai a cancan da ita dan ma Asiya tana azama tana aza mata talla ba hutu gare ta ko kaɗan ta sami yarinya ta mayar mana da ita kamar inji amma ba ta rufe baki ba sai ga ƙanina Nura ya shigo yana cewa Rama in ta ce ki zo wai gidan da kika bari wa zai fitar miki da shi Mama ta ce ba ka ji magana da nake faɗa miki ba na sani an a rasa abin fitarwa a yanzu a yanzu haka na ce ka ce ga ni tafe zan ga na ne tukun kafin na zo Yaron ya juya yana faɗin wallahi zan je na ce kin ce ba za ki zo ba. Ban damu da zancen shi ba na bi bayan anti zuwa cikin ɗakin mama ɗauke da yarta a hannuna. Na zauna nan na shantake gurin kallon yarinya ina mamakin kyawun da Allah ya mata haka. Har ta da sallah ina zaune mama tana waje tana ɗan ayyukanta na tsakar gida. Tana yi dawa ta juyo gare ni bayan ta shafa tana cewa Rama kenan kin ga da kika girma kuwa ƙara jin kunya ina sanne kaina a cikin yarta wacce nake jin daɗin ƙamshinta sosai har cikin raina. ta ce ina fatan dai kina karatun ki yi ko har yanzu baki daina ba ina fatan dai kina karatun ki har yanzu baki daina ba dai ko na ce la anti bana ba na miki alƙawarin zan yi karatu ba kin ce fa idan na yi karatu wata rana zan zaki kai ni zan kai ki nima ko ta ce kwarai ko rama kila ma har ki fi ni ma haka muke fata insha Allah na ce cikin dago kaina ina mamakin abin da ta ce anti wane ni ni da ke ƙauye kullum talaba da hutu idan ba dare yayi ba na kwanta ta ce to kin san abin Allah ne na ce kamar wata babba cikin girgiza kaina da a'a amma gaskiya da wuya hakan ya kasance tausayin yadda yanayi na ya kasance da nake maganan ta ji har cikin ranta ga yarinyar ga yarinya har yarinya amma babu wadata ga ƙauyenci. na kuma zai illata ni gafara dai masu gida muryar mama lauri ne kishiyar inna ta taso ta biyo ni da cin mutunci har gidan mama a tuni sun gaisa sama sama da mama a take cewa halamatu ne taki tana ciki ko da hannu ta mata nuna ɗakin da take tana ciki take cewa tana ciki kuma kun san tunda a sa'ada ta sauka garin nan ku da samun hankalin rama kuma sai baba ya gani dan kuma sai sa'ada ta bar garin nan don ba shaɗana irin na rahama ba a ce uwarta ta dafa mata sana'a amma tana ji an ce sa'ada ta zo ko minti ɗaya bata ƙara ba ta surutu kalmar da ta yi nan daga cikin ɗaki ina jin ta tana bala'i a kaina akan an aiko na zo na ƙi zuwa na laƙe a nan na dan turo bakina na ce ni ba inda zan tafi ina nan yau da anti ina zan tafi na bar wannan yar mama a tunan ina zan tafi na bar wannan yar mama a tunan ko goyo bata iya ba Ka bar ta a ƙasa kai mai yanzu mama din ne bata iya goyo ba ni waya goya ni har na kai haka yanzu lokacin mama a tune da mama suka shigo ɗakin mu mama ta ce wai me take faɗi ne dariya ya kama anta sai ƴaƴan da dariya take yi nan dai suka gaisa da mama laure ta hauna ni kuma da faɗan murya anti ne ya katse faɗan ta tana cewa wai gidan hannu nawa ne ma mama Tace ce kai yana da yawa fa kin san shirin rahama yawa gare shi idan ta tashi amma ta yaya uwarki ta yi sana'a zaki zo nan kuma ki yi zaman ki maimakon na tashi ga mamakin mama ko har ga mamakin mama ko har ta min zan bar duk abin da nake yi na kama wanda ta sani amma yau sai ganin ta ina zaune ko zo ban yi ba Rama wai ba da ke nake magana ba ne ba mama ta ƙara nanatawa cikin hasala. An Sa'aya ta ce Gyaɗa na nawa ne mama? Ta ce zai kai na jaka biyu fa idan ta so sayarwa ko da ɗan kai da sama ma haka ya haura haka. Miƙewa ta zuwa inda hambak da yake ta ɗauko kuɗi a ciki dubu ɗaya a miƙaƙƙa tana cewa gashi nan da na yau da na gobe don Allah a bar min rahama na ta huta haka. Harara mama Laura ta watso min daga gurin da nake tana cewa dama kake so a yi. jifa mama. jifin mama ita da koyaushe take cikin wa tallashi ne wai take faɗin haka don ta ga kuɗi ta juya ta fice daga gidan tana zuba magana tana fita na ce na anci ai da baki bata ba kin san halin mama laure yanzu bai wuce ta ba mama na jaka ɗaya ta ce ai shi kika bada ba daga inda mama a ne take take cewa wannan ai karamin aikin laure ne haka ta ce to bari idan zaki wuce na biki a boye sai ki kai wa inna ta rike a hannunta ba shi kenan ba Aiko kamar na sani hakan ta don tana shiga gida aikin da ta faɗa ta ɗauko jaka ɗaya da rabi. Ta ba inna wai in ji ta Sa'ada ta ce a rabawa yara gyaɗan ta sayi sana'anta na kwana biyu. Inna ta ce kai ita da bata gaji ita dai bata gajiya da ɗawainiya da yarinyar nan idan ta zo gari. ko yaushe cikin ɗawainiya take. Allah Ubangiji ya bar zumunci. Baki mama ta taɓe ta ce kwaɗayi dai mabuɗin wahala ne ƙaramar yarinya ta santa riƙewa masu hannu da shi tun tana ƙarama idan ta gansu gashi har girma abin ya bi ta Allah dai ya kyauta kawai